Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so mu gabatar da labarai. Masu sauraro na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji ƙarin bayani dangane da wata ziyarar da 'yan majalisar dokoki na ƙasar Jamus suke yi a Agadas da kuma halin da masu neman zinariya na Jado suke ciki. Muna dauke da bayani dangane da gasar fina-finan Afirka Fasfako da ke gudana a ƙasar Burkina Faso. Wani matashi ya hallaka ma'aifiyarsa har lahira. A shirin musamman za mu je ƙarin bayani akan azumin kwanaki arba'in da mabiya addinin Kirista suka soma a jiya. Ga labarin ɗaya bayan ɗaya, wani gungun 'yan majalisar dokokin na ƙasar Jamus sun kai wata ziyara aiki yau a agades 'Yan majalisar da farko sun haɗu da hukumomin na agades kafin su isa a cibiyar kula da baƙin haure OEM, inda suka tattauna da baƙin hauren a game da matsalolin da suke fuskanta. Uwe Kekeris ɗan majalisa na Jamus daga Bundestag ya yi wa wakilin Musa Mamman ƙarin bayani. Wir sind heute Vormittag in Agadez gelandet. A yau da safe mun iso a Agadez inda da farko mun gana da gwamnan jihar da kuma mataimakin shugaban zauren shawara na jihar da magajin garin birnin Agadez. Sannan kuma muka isa a cibiyar OEM inda bakin haure suke. Kuma mun samu tattaunawa da matasan da dama waɗanda suka ɗanɗana ukuba kuma a hali yanzu sun dawo a na Agadez suna tunanin komawa gidajensu inda sun gaya muna matsalolin domin shaidawa magabatan almai sun shaida mana abubuwan da suka sha fama da su masu matukar tayar da hankali inda har ma kulle su ake yi sai an ba da waɗansu makudan kudade kafin su samu a sallame su A shekarun jiya 28 ga watan Fabrairu ne wa'adin da hukumomi suka baiwa masu neman zinariya na Jado na fice daga wurin ya cika. Dubannin mutane na ta kwarara zuwa Agadas kuma suna cikin mawayacin hali. Wakilinmu Musa Mamman ya aiko mana wannan rahoto da Muntari Muhammadu ya fassara. Tun lokacin wani gadin ministan ma'adinai da hukumomin jihar Agadez a cibiyar da ake haƙo da zinare a Jado a satin da ya gabata sun sanar da rufe cibiyar kuma a halin yanzu ya kasance wayan. Ɗimbin motocin fasinja ne kake gani ɗauke da shama'a suna fitowa daga wurin zuwa birnin Agadez inda jama'ar suna cikin wani halin kayi. Ana cikin matsala waɗansu sun kare waɗansu suna nan ma bara ne Garin rogo ma wahala yake ma mutanen kuma garin mutum dubu nawa nawa ne ya kai mutum dubu ɗari suna na an zo an zubda su a wulakanci an yabo su daga jadan kuma gashi an kawo su garin na an zubda su gashi na yunwa wulakanci ƙato shekara ashirin yana bara wannan to na asiri ne kinmu a ƙasa. mu ba ci ba sha ga munan kwana wajen uku muna nan zamne saura sai dai su shiga gari su yi bara. gwamnan jihar agades ya ce rufe wannan wurin kawai na wani ɗan lokaci ne kafin samun damar saka cikakken tsari. da Ya shafi wani rusau ne da zai ba da damar a saka tsari wanda kowane mai wannan sana'ar ta haƙo da zinare sai ya cika ƙa'idoji saboda abin da yake faruwa mafi yawan babu wani mai takardar izinin gudanar da wannan aikin don haka muke son saka tsari. Kafin lokacin sake buɗe wannan wurin na Jado da har yanzu ba a saka ranar ba an ɗauki ƙwaƙwaran matakan tsaro domin kare birnin Aga Angeles daga 'yan fashi da kuma 'yan ɓata gari. Garin Arlit mai albarkatun ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a jihar Agadez ya samu shato na ruwa mai tsafta na milimetar kibba dubu wato dubu ɗaya inda mutane sama da dubu ɗari ke rayuwa. A shekarar 1969 ne Arlit ta samu matsayin su prefecture amma tun wannan lokaci babu wata kafar ruwa da wato da da ƙasa ta gina a yau abin ya tabbata an kammala ayyukan shato na ruwa magajin garin arlit mauli abdurrahman ya bayyana farin cikinsa dangane da haka Mun gode ma Allah da wannan alamomin da ke nuna mana na zawan karshen matsala ta ruwa bisa harkar ruwan wannan in sha ma Allahu yadda na baro a can yame pen da gwamnatin duka ana shirye-shirye yadda za a zo a yi bikin bude wannan ruwa. Ke kun san shato na Arlit shato ne mai tarihi shato ne na harko na harko ne don dole ya samu tarihi babba kuma dole mutane su yi shawashi sosai. A kwana a tashi shirye shekara 42 ga shi Allah mai sarki mai kowa zai nuna mana za mu sha ruwan shato namu na kanmu. Mun namu ne na farko wanda gwamnati ya mana kuma matsala ce wadda gwamnati ya san da ita mun nuna mai ita ya gane ta kuma ya shahe mana hawaye in sha mu Allahu eh, nan da kwanaki kaɗan ruwa dai na sha alhamdulillah mun shiga hanyar samun su takwarorin aikin mu a radio kawasan FM abuke hulɗar studio Kalangu ne suka aiko muna da wannan tsaraba shagulan kasar bashe kolin albarkatun noma da na ruwa da na muhalli da kuma na kiwo karo na uku na ci gaba da gudana a palais de sport a nan yamai mata da dama sun baza kolin kayayyakin da suka sarrafa ta hanyar abinci da ake nomawa. Sumana ahmadu ya haɗu da Madam Bubakar Hadiza Ciso, shugaban ƙungiyar Botal ta toroɗi da ke sarrafa wani abinci mai suna Neri. Nyeri wani samfarin abinci ne da muke sarrafawa da wake da shinkafa muna amfani da ruwan fadama ne gorubi da muke ban ruwan shinkafar da muke nomawa. Kenan shinkafa ce ta gida tsantsa muke aiki da ita. Muna da kayan aiki sai dai muna aiki ne da karfin damtse ba ja da baya. Saboda wajen abubuwan da muke sarrafawa muna buƙatar wutar lantarki amma bamu da ita. Kuma muna amfani da makamashi mai amfani da hasken rana ne kuma bai isa ba. A nan na ga abubuwa da dama da ban taɓa gani ba, don haka ni ma nake buƙatar samun waɗannan abubuwa domin sarrafawa. A ranar Talata da ta gabata ne aka gano wata gawar ko kuma gawar wata mata zaura 'yar shekaru 42 a duniya kuma ma'aifiyar 'ya'ya biyu a gidanta. wani karamin kananta ya bayyana cewa sakamakon farko na binciken hukumar 'yan sanda ta farin kaya ya nuna cewa dan cikinta ne ya hallaka ta binciken na cigaba da gudana kuma dan nata na cikin hannun hukumar 'yan sanda gade bayanin kanan matar wato ya yi wa adama dawaki. za diman shoki ne izo ne. Tun ranar Lahadi ne ɗanta ya ce mana waɗansu mata uku sun sace ta. Mun shiga nema gadangadan ruwa a Jallo a ranar Litinin. Mun tafi ofishin 'yan sanda na farankofoni domin shaida musu, inda suka ba mu wata takarda mu kai a babbar komsiriya da ofishin 'yan sanda na fararen kaya cewa da feji. A ranar Talata 'yan uwanta sun yanke shawarar fashe ƙyauren ɗakinta da ƙarfi. Ni na zo nema daga daga Tele Duniya inda na ba su rahoto bacewarta a lokacin da wanta ya tarar da gawarta a cikin ɗaki. Ba mu ga alama inda aka bige ta ba, amma sai dai mun ga jini yana zuba a hancinta da kuma bakinta, inda kai tsaye muka sanar da jami'an bincike. Sun kai mu gabaki ɗaya a can feji domin matsar waɗansu bayanai daga gare mu. Jami'an tsaron suna zargin ɗanta a gaban lamarin don haka suka tsare shi. polisai gani sika ni gayi ana ci gaba da gudanar da gasar fina-finan kasashen afirka fesfako a birnin wagadugu na kasar burkina faso an nuna fina-finai biyu na nijar daga biyar da ke cikin gasar su ne delu na suleiman maman da kuma arbar sanfurwe na aisha maki wakilinmu na musamman a gasar arimi abba kyari ya muna karin bayani a hirar shi ta wayar tarho da rahilatu usmana Ranar Talata an haskaka ɗaya daga cikin fina-finan Nijar da ake saka tsammani a kansu, musamman ma fim ɗin Aisha Maki na Arba Sanfiri, inda daga ƙarshen wani fim ɗin jama'a sun yi ta taɓi ba ga ƙautawa. A yau kuma mun kalli waɗansu fina-finai, kuma yanzu muna zaman jiran a haskaka fim ɗin Zinariya na Ramatu Keta ta Nijar. Sannan sauran fina-finai za a ci gaba da wana su, kuma kasuwar baje kolin fina-finai ta buɗe ƙofofinta. An baje abubuwa da dama abin gwanin ban sha'awa. Sai dai can ba ka rasa ba za ka ga mai saya. Nan ne matsalar take. Amma a takaice wannan babbar kasuwar ciwaciwar fina-finai ce ta duniya. Mais bon, je crois que ce n'est que le balbutiement pour l'instant d'un marché international de films. A ranar Talata da ta gabata ne wasu masu kere-kere Amerikawa biyu suka suma baje kolin kayayyakin ayyukan zane-zane da kuma sassaka a cibiyar al'adu ta Amurka da ke nan Yamai. Wannan baje kolin kayayyakin zai ci gaba da gudana har zuwa bakwai ga watan Maris da muke ciki. Mutane da dama sun sami halarta ciki har da masu zane-zane na niger Ga fasarar rahoton Maryama Jallo Kenda. Yung King Declan Stafford, ‘yan ƙasar Amurka ne biyu da suke aikin zane-zane da suke zaune a nan birnin mai yau kimanin shekara ɗaya kenan, inda a cikin ƙwarewa da ƙaunar aikin su suna yin zane-zanen abubuwa da dama domin janyo ra'ayin ‘yan Yamai. Wannan wata dama ce a cewarta na bayyana kyawun waɗansu abubuwa da jama'a ba su da lokacin mayar da hankali a kansu. Idan kuka duba a jikin wannan allon, za ku ga hoton tudunni biyu na ƙasa da kuma hoton icce. Wannan icce ni yake misaltawa, tsoro da ke tattare da ni yake hana min in kai ga tudunnin ban da wata iyawa. Taklin Stafford a nata ɓangare ta jayo ra'ayin mata ne akan abubuwan yau da kullum. Kowa yana son ya ga ɗanai ya samu ci gaba, wannan aiki shine take yi kuma yara suna cikin zuciyarta aikin da take har kullum kenan ko da ba ta da hali wannan dai wani nau'i ne na zaman duniya kuma yana da kyau marie kaziyende ɗaya daga cikin matan Nijar na farko masu wannan aiki na zane-zane ta yaba wa waɗannan matan 'yan ƙasar Amurka sai dai ta nuna takaicinta yadda 'yan Nijar ba su damu da harkar zane-zane ba. Yanzu kuma sai a dakace mu. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau. ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in da ɗaya sai shirin namu na musamman. Mabiya addinin Kirista sun fara azumi jiya Laraba. Tsawon kwanaki arba'in mabiya addinin Kirista za su yawaita ayyukan ibada zuwa ga Ubangiji, inda daga ƙarshe za su sallaci sallar Pak. A jiya Kiristoci da dama sun kasance a cocin da ke anguwar Zango a nan Yamai domin kaddamar da azumin shekara ta dubi da goma sha bakwai. Cikinsu akwai babban malamin addinin Kirista Jean Baptiste Kafando wanda ya bayyana yadda ake yin azumin. Azumi yana nufin arba'in. Kafin Yesu almasihu ya fara manzancinsa, ya yi kwanaki arba'in yana sallah da rana da kuma dare. Kenan akwai mutanen da suke iya yin ibada a tsawon duka lokacin na azumin. Mu muna cin abinci sau uku a wuni, amma ba ma cin nama kuma misali kuɗin da muke sayan nama jika biyu muna tara su ne domin tallafawa marasa galihu. Akwai akwai kuma wasu ba sa cin abinci kawai sau ɗaya za su ci guntun biredi sannan kuma ba zage-zage ba faɗin mummunan magana ga wani duka suna daga cikin azuminmu don haka muke son kusanci ga ubangiji kuma darussan da muke ɗaukawa a cikin waɗannan kwanaki arba'in bayan haka za mu ci gaba da aiki da su eh, mabiya addinin islama su ma suna gabatar da azumi a shekara ustaz haladu yahaya ya bayyana bayani irin alakar da ke akwai tsakanin azumin Kirista da na Musulmi. Azumtar wata azumi yana daga cikin shika-shikan addinin Musulunci guda biyar wanda aka wa mai azumi da kame baki na hana ci da hana sha da kuma saduwa har zuwa faduwar rana lokacin buɗe baki. Annabi Rahama yana cewa a lokacin azumi yana sanya a yi tsimi da kuma samun lafiya ga jikin ɗan Adam. Azumi darasi ne da ke koyar da zamantakewa zamantakewa da kuma cuɗayya tsakanin juna. Idan kana mai arziki lokacin azumi za ka ɗanɗani wahalar da talaka yake fama da ita sannan kuma karka tamsawa mai tsokana kuma azumi yana koyar da mu rigakafi akan kan Madalla masu da ma'adama ka karshen labarin namu na madacin yau zan barku da Musa na ya kawo labarai da harshen zabarmanci a huta lahiya. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez, tare da Radio Nomad. A kan lamba 101.9 gajeren zango. A Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba 97.5 gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba 107 gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba 95.5 gajeren zango. Adifa tare da radio amfani. A kan lamba 100 gajeren zango. Studio Kalangu.